وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن تعلمونهن مما مما علمكم الله فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله تعالى دا يسر من هدوى wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa yadda aka saba a wannan maraice na talata sha hudu ga watan ramadan a shekara ta 1447 lissafin hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne a uku ga watan uku shekara ta shida, a lissafin miladiyya kamar da muka ji malam ya karanta mana aya ta hudu haka ne ko? na aya ta uku na ta uku dai ba mu karasa ba a suratul ma'ida wanda wani shine zamanmu na sha daya a cikin darussanta da muke dauka daga littafin tafsiri karimul mannan fi tafsiri kalamin rahman تفسير الكريم الرحمن هو في تفسير كلام المنان لما عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى je mun tsaya inda yake mana sharhin fadin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ayar da take tabbatar da cewa addini ya cika baya buƙatar ƙari baya bukatar rage a ta bangaren tashiri'insa da itikadinsa usulinsa dai da furu'insa duka ba inda ake bukatar ƙari wannan aya babba ce da take karfafar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan hani a kan bid'a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata سوى فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فو في بيبرمو حكى بسيتي فعليكم بسنتي إيه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ فيكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا لفظ سنة an ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin bid'a ma an ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hassa wa hazzara min hada fi wahid hadisi daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan wannan kuma ya ce ayi riko da shi irin duk wanda mutum zai yi wa abin da ba a dama a kwace shi a wurin saboda muhimmancinsa saboda amfaninsa saboda shi ne sabilin tsirarsa yawwa mai makalkale wannan suna ɗin kada ya watsi da ita sannan kuma ya nisanci duk bidi'a bidi'a kuma da muka yi magana jiya shi ne duk abin da za a kirkiro shi a bauta wa allah da shi a nemi lada da shi a nemi Allah ya saka wa mutum ya sa shi a aljanna sakamakonsa yawwa da haka ba a cikin rayuwar duniya kawai umuman ake samunta ba kamar kere-kere da sauran sunan duk ba bidi'a ba ne bidi'a ita ce addinin da aka bauta wa Allah da shi ana sallada haka duk abin da ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a bauta wa Allah da shi ba to karka bauta wa Allah da shi ka tsaya iya abinda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a mun ga wannan fassarori duka kuma a bakin manyan malamai Imam Malik ibn Anas kun san magana mashhuriya da aka ruwaito daga gare shi ko ya wajen fassara wannan aya da muke karantawa da yake cewa من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما زعم أن الله خان أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة سيدم متمن دا يكيل إلي وتبدع yana ganin ta mai kyau ce wannan yana nuna maka ya yadda da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin ne balala shi imam maliku shi ka yace yaraha hasan ai fi haqiqatiha laysat hasana a hakikaninta ba hasana ba ce yace faqad za'ama eh faqad za'ama haka zance yake faqad za'ama anna rasul anna muhammadan sallallahu alaihi sallam a khana risala eh duk wanda ya kirkiri bid'a ya sa ta addini zai bauta wa Allah da ita to hakika kamar yariya cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ci amanar manzancin da aka bashi ne an ce ya faɗi kaza bai faɗa ba yana jiran ya bar saƙon a hannun wani zai zo shine zai cika addini har yadda za a ji wannan din ya bunƙasa ya yi girman da za a iya wadatuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama a karbi iya maganganun wancan har a mutu a bar duniya wannan haƙiƙa tuhuma ce ga manzon Allah sallallahu sai ce fa Allah ta'ala ya ku domin ku Allah ta'ala yana cewa al-yawma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum dina islam dinan ay dalla bi hadhihi aya ya kafa hujja da wannan aya ya kawo ta a wannan mahalli to a ƙarshen zancensa sai ya ce fama lam ya kun yawma idin dinan la ya al yau madina duk abin da a wancan lokacin sun gafa a wani lokaci yake nufi ba zamanin shi maliku ba yawwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai zama addini ba a zamaninsa la ya al yau madina to a yau ba zai zama addini ina ma a ce masu son da kuma bin imam maliku a fiƙihu za su bi shi akan wannan zance amma lam yakun yawma idin ay fi ayyami nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinan la yakunu al-yawma dinan a lokacin ma ba zai zama addini ba yaushe lokacin bayan imam maliku kuma a lokacin imam maliku wasu ru'usul bida sun fara kunyo kawunansu eh ba wai a shekarar da yake da rai wasu bidiyoyin sun fara fitowa san bidiyoyin falsafa da ilmin kalam duk akwai su eh, bidiyo'in wasu abubuwan ma na shafahat na wasu sufaye sun dan fara fitowa yawwa amma duk waɗannan malaman duk inkarin su suka yi eh, ba a samu abu hanifa ya yi ta masuki da wata mazhaba ko wata ɗariƙa ta sufanci ba ba a samu imam maliku yana kan wata ɗariƙa ta sufanci ba ba a samu al'imamu shafi'i yana kan wata ta sufanci ba hakanan ba a samu al'imam ahmad bin hanbal yana kan wata ɗariƙa ta sufanci ba tun ɗauki abu wani baƙon abu a lokacin suka fara jin labarin wasu suna fitowa ana karanta ƙur'ani suna faɗuwa suna diddiga tsoratarwa suka yi a kansu lokacin da za su je wani yana maganganu haka da ba a saba ba a ce kuma sai an je gunsa ya fassara sai su wannan su ba su san wannan ba eh, abinda suka sani a karanta ƙur'ani kuma duk abinda ke cikinsa gaskiya ne a karanta hadisai duk abinda ke ciki inda malaman hadisi sun ce ya inganta an bi ta hanyar da aka tabbatar da wanda ya faɗa haƙiƙanin ji yi daga wanda ya gaya masa shi ma ji yi daga wanda ya gaya masa har aka kai ga manzan Allah suna salama to ai aiki da wannan ba shi ke nan abin da suka san kuma a haka suka mutu yawwa duk wannan eh, kwama calar da aka zo ana yi da ba duk ba su santa ba ba su santa ba haka kana so ka tsira da addininka a zamanin yanzu karka ce wai a'a saboda yanzu shine abin da mutane suka fi in kana so ka zauna lafiya shine ka yi abin da mutanen gari suke yi eh to zaman lafiya iri biyu ne akwai zaman lafiya da jama'a a gari akwai kuma zaman lafiya da Allah eh, sai ka zaɓi ɗaya shi dai annabi sallallahu alaihi bai yadda da wani addini ba eh, ko ba addinin da yake ko ne ko wata ibada bakowa ko wani zikiri ko bai san shi ba to karka je masa da shi eh, karka je gaban ubangiji da shi Eh, wannan kuma eh, jan hankali ne da faɗakarwa da tsoratar da kai in dai kana son shiga aljanna so annabi sallallahu alaihi wasallama za ka bi ka zauna lafiya duk wanda za ka bi wallahi zato ne ko eh kyautata zato ne eh ta zato kake yi cewa wani ai kaza da kaza babu ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine sunan sa ke cikin alƙur'ani. yawwa da sunansa muhammad sau hudu adadi mai yawa ya ayyuhan nabi adadi mai yawa ya ayyuhan rasul da inda ma ba a faɗi hakan ba aka yi mukhaqabarsa aka faɗa kuma mu aka gaya mana mu bi shi man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wannan shine zance yawwa wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya haka Allah ya gaya mana haka kana son shirya kana son addinin ka ya zama daidai to ka tsaya gurin addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma akwai shi a yau wannan yau din ta 1447 addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan Eh, har kiyama ta tashi ba zai bata ba har kiyama ta tashi akwai masu rike da shi in kowa ya karkace kai ka bi waɗanda ba su karkace din ba eh, kai shiri da Allah ka kyale mutane za a tsangome ka za a yi masu rutu za a ce jahili za a ce ɗan tsanani ka bi mutane ka zauna lafiya to ka bi Allah ka zauna lafiya wannan shine abin da ya fi dace maka to mu kyale wannan yace fa kullu mutakallifin nan ne za mu tashi yace fa kullu mutakallifin yaz'umu duk wani mai dora wa kansa wahala mai ci da ƙarfi yawa shine mutakallif ya dora wa kansa abinda ba a dora masa yaz'umu annahu la budda lin nasi wanda yake riya cewa mutane tilas ne sai sun samu fi ma'arifati a ƙa'idihim wajen sanin aƙidunsu wa ahkamihim da hukunce-hukuncensu bila ulumin sai sun samu wasu ilmomi ghairi ilmin kitabi wa sunna ba ilmomin littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba min ilmin kalami wa ghairihi ko ilmin da ake kira ilmin kalam da makamancinsa sai ce duk wanda ya faɗi wannan fahuwa jahilun to jahili ne mubtilun fi da'awahu eh, mubtilun fi da'awahu eh, mabarnaci ne a wannan da'awar da yake yayi barna yayi kuskure yayi ba daidai ba kuma yana kira zuwa ga batil ne eh, batil abinda yake kira zuwa gare shi ba daidai ba abinda yake daidai shi shine abi Allah ta'ala bi kuma abinda ya manzansa sallallahu alaihi wasallam ikira mutane zuwa gare shi yace qad za'ama anna ad dina la yakmulu illa bima qalahu yana zaton cewa addini ba zai cika ba sai da maganar shi da ya fada domin duk wanda zai zo zai wajabta maka wani zance wanda Allah ta'ala bai wajabta ma ba manzan Allah bai wajabta ma ba to lalle su abubakar da umar da usman da aliyu da sauran sahabbai daga mu mubasharu na birjanna da ashabu badirin ko ashabu shajara da makamantansu daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina waɗannan al'a'imma ɗin da muke ba da misalai da su kullum ko dukkaninsu wannan abin da wani ya zo da shi daga baya su ba su san shi ba ba su yi amfani da shi ba ko kuma inda akwai wasu mutane da a wannan al'ummar ake kyautata musu zato to waɗannan mutanen su ne daga sahabban nan tabi'an nan ko da atba'u tabi'in babu wani mutum da ya kai su fahimtar addini haka ne ko ba haka to sun riga sun wuce A kan me suka wuce kafin wannan ƙirƙirarrun hanyoyin su suka wuce to a zamanin yanzu yanzu shi mutum yana da adalci ya ce zai tilasta wa mutane har ma ya ɗauka shi wannan abin da yake wai shine asali in an ce ya koma can asalin baya sai ce ana kafurta musulmi an tilasta wa mutane eh, an nuna duk abin da musulmi suke ba daidai ba ne musulman da suka fito da wani musuluncin daban ba na annabi muhammadu sallallahu ba ayin an faɗakar da su cewa su bashi su koma na annabi muhammadu sallallahu ba kafirta su a kai ba Allah ta'ala ya samu gyara yawwa sai ce la kumulu illa bi qala wai yana zaton cewa addini ba zai cika ba sai da abin da shi ya faɗa wada ilai da abin da ya yi da'awa zuwa gare shi وهذا من أعظم الظلم والتجهيل wannan yana daga cikin mafi girman zalunci da kuma jahiltar da mutane jahiltarwa shine jihili? yau ba jahilin ba akwai aljahil shi kansa ko yau akwai jihili? wannan mazhaba ce falsafiyya kadima cikin mazahib na falsafa duk da ita nan malam nan ba ita lalle yake ishara ba amma suna cikin waɗanda ake ishara da su da wannan suna eh, malam ibn taymiya a cikin littattafansa dar taaru min hajji sunna da sauran wurare da yana magana su waɗanda suke cewa annabawa sun sun jahiltar da al'umma sun bar su a cikin jahilci ne saboda wai kwakwalwarsu ba za ta ɗauki waɗannan abubuwan ba don a bar su su yi sauƙin jawowa a shugabance su wannan philosophers ne suka faɗi wannan su ne ake cewa masu mazhabu ta jihil eh, su ne suke ganin annabawa sun jahiltar da mutane ne bar mutane ne da jahilci domin su yi saukin korawa kamar tumaki wai haka annabawa suke wa mutane kawai suna yaudarar ku ne kawai so suke ne su kada ku yi saukin yawuwa a ta kada ku kamar dabbobi eh, to wani su ne masu falsafa ta tajihili amma ba lalle sunan yake nufi ba amma da su din a ciki tunda makasudin su su ma shine hana mutane bin alkur'ani da suna kuma su kirkiro musu wasu hanyoyi bal abin mamakin shine babba da za ka je wani yana wajabta abin da yake bidi'an nema wai sai an yi shi wannan abin akwai mamaki abin da yake shine ba ko ba a san shi ba mutum yana ganin laifin wanda bai yi shi ba eh, kamata ya yi wanda ya kirkiri bidi'a ya ji kunyar Allah ya ji kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bautawa Allah da wani abu wanda Allah bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba eh wannan shine babban abin da ya kamata mutum ya sa a zuciya Allah ta'ala ya kyauta mana yace fa huwa ah, yace wa hadha min a'zami dhulmi والتجهيل لله ولرسوله كما Kuma jahiltarwa ga Allah da manzon Allah domin yana ga kamar Allah bai san abin da ya kamata ya shar'anta wa mutane ba Allah manzon Allah ma sallallahu alaihi bai san abin da ya kamata a shar'anta wa mutane ba ya faɗi wani zance wanda za a iya aje shi a yi wani abu daban ko kuga ya dangana jahilcin ma zuwa ga Allah ta'ala Allah ya sauke kuma dai dama masu waɗannan mazhabobi ko sun faɗa da bakinsu ko ba su faɗa da bakinsu ba masu aƙidun nan nake nufi to haƙiƙa zancensu inda zai ƙare kenan domin menene natijar ko in ce sababin da aka samu natijarsa result ɗinsa shine maganar irin su sawi mai tafsiri cewa إن التمسك بظواهر القرآن كفر الأخذ كي الأخذ بظواهر القرآن كفر riko da zawahir na alkur'ani zai iya kai mutum ga kafirci ko da ke ni ne ni ne ma nake masa zancen na zai iya kaiwa shi kufur din ya kira shi cewa ya kufur me yake nufi in kun fahimci zancen ishara yake zuwa ga ayoyi da suka yi magana a kan siffofin Allah ta'ala saboda shi yana kan mazhabar ash'ariya mazhabar ash'ariya kuma ba sa tabbatar wa Allah siffofi sai wasu ƙididdigaggu da suka zaɓa wanda suka tabbatar masa su ta hanyar hankali ba saboda nassi ya tabbatar da su ba duk da sun kafa hujja da nusus din eh, amma asali sun fahimci waɗannan abubuwa ne cewa hankali ne dalla alaiha eh, dalla alaiha al'aql duk shekara muka yi wannan bincin ba sai mun maimaita ba to sukan ce siffanta Allah da siffofi in kai riko da wannan to zai iya kai ka ga kafirci abinda suke nufi in ka maimaita abinda Allah ya faɗa a Qur'ani hmm? faɗin Allah ta'ala ar-rahmanu alal arshi stawa cewa mai rahama yana saman al'arshi wannan maganar su ce sai dai ka ce istaula ya rinjayi al'arshi shi mai iko ne da sarauta akan al'arshi ba za ka ce yana saman al'arshi ba har suka ce wanda duk ya ƙudurci wannan cewa Allah yana saman al'arshi ya kafirta ya bar addini to kun ga ashe Allah ya yi mana amfani da lafazin da yake kafirci ne a cikin littafinsa ya ce kuma mu ƙudurta ko don haka shi su a gunsu tunda ba su yadda da wannan ba ƙur'anin bai zo da lafazin da ya kamata Allah ya siffanta kansa da shi ba kun hangi barna da suke cikin wannan irin ra'ayi Allah ta'ala ya faɗi uh, wajihi ya siffanta kansa da waje ko illa wajha kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu mai halaka ne sai fuskar Allah in ma an fassara fuskar ma'ananta zafi to amma dai ba a faɗin fuskar sai ga mai fuskar da ba fuskar ba za a faɗi fuskar ba an gane wani abu? tsaguwa to su a gurinsu ka ce Allah yana da fuska ko Allah yana da hannu bal ya dahu mabasu tsota ne kaga asbata li nafsihi yadan ko yawwa bal yadahu haka nan yace wa shedan ah, me hmm, sa ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ko me ya hana ka kai sujada ga abin da na halicce shi da hannaye na to su waɗannan malamai masu zurfin ilimi wanda suka shiga falsafa suka yi ilimin tauhidi ta ilmin kalami sai suka ce waɗannan abubuwan kar a faɗe su kar a dangana wa Allah in ka ce Allah yana da wannan wai kame da shi jiki mai gaɓoɓi ka kafirta to tambayar a nan wane ne ya faɗi waɗannan kalmomi kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da alƙur'ani daga Allah an ji wani mutum ya dangana wa Allah wani abu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara ya faɗi waɗannan abubuwa ya dangana su zuwa ga Allah an ji wannan zancen akwai wani malami da ya azarbatsi ba dan Allah ya faɗa a Qur'ani ba ya faɗa to nan za ka fahimci inda magana take kuskure ko dai ka ce Allah ta'ala bai iya zaɓar lafazin da zai faɗa ba in ka isa ka faɗi wannan naka shi fi. a canza tawili a canza ma'ana Istawla a istawa a ce istawla. Hmm, bal ya dahu sai su ce bal kuwatuhu kuwatahu lima khalaqtu bi yadayya bi ni'matayya Za haka suke fassarawa sai ka duba tafsirai nan duk da yake hannun mutane galibi wannan abin da ake karanta mutane musamman mu a nan kasar su je ne duk abin da yake faɗa ke ni eh, kwarai duk sun canja ma'anar da Allah ya faɗa ba sa san a faɗe shi saboda wai in an faɗa an mai da Allah jiki suka hana abi zahirin abin da Allah ya faɗa to yanzu zaɓen lafazin da za a faɗa Allah ne bai iya ba ko manzon Allah ne bai iya ba yadda za ku canza musu waɗannan lafuzza wannan maganar ya kamata mutum ya zauna can ko ya shiga bargonsa ya shuru wallahi ya tunani akan wannan gaskiya wannan hanyar ba ita ce daidai ba eh, ba ita ce daidai ba abinda Allah ya faɗa ɗin nan ka maimaita shi ko tambayar ka yi gobe kiyama me yasa ka ce mun ina da fuska ya ce Allah ƙur'ani ka faɗa matukar abinda da za a ce sai a ce kai ne baka gane ba ko ba haka bane amma ba a ce kai ƙarya ba ƙarya babu amma wanda aka faɗi fuska aka faɗi hannu yace ba haka ba to shi za a tambaye shi a ina ka samu domin ku tabbas shi ne ƙarya an fahimci wannan zancen wannan maslak na ta'awili suna da maslak na tafwizi shine eh, kawai ce wannan zancen Allahu alamu bi muradihi E wannan zancen mu ba mu sani ba me wannan me wannan kalmomin ba su sani ba ma'anar ma ba su sani ba eh, to wannan eh, ba daidai ba ne abinda yake daidai a tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kansa shi ya faɗa ba kai ka faɗa ba ar-rahmanu ala al-arshi istawa menene istawa irtifa'i daidaito ya yake ba ruwanka da wannan zance ai kuskurensu da suka yi shine da suka yi kiyasun ɗan adam akan Allah shi yasa wannan ce ta auka su suka kore na Allah sun ɗauka in an ce istuwa'i to ai ba dama a ce an daidaita in dai ba jiki ba ne ba dama a ce ana sama sai kun masa makani to kuma ba abin da ake wa makani sai jiki to duk wannan duk kai ka faɗa ai shi Allah bai ce ma jiki ba bai ce ma ba jiki ba shi dai ya ce Allah dai da ya halicci sama da ƙasa to ya ta akan al'arshi babu wanda ya hau al'arshin nan ya gano shi babu babu don haka shi kansa zatinsa yaya yake babu wanda ya sani wasu siffofi wasu ba duka ba ya faɗa daga cikin abubuwa da za su ko kwadaitar da mu ko kuma su tsoratar da mu yana da kaza yana da kaza to maimakon mu shiga rikici da yaƙi a kan shin Allah wannan lafazin nasa ya yi daidai ko bai daidai ba Allah ne kyauta zancen Allah sai ka ga mutum ya duba shi ce wannan zancen sai an masa tawili ko zancen manzan Allah masallar salama sai a sako ƙasa sai a zagi waɗanda suka ruwaito ko saboda ba a yadda da shi ba amma zancen malaminka kana jin nauyi ka ce ba haka ba ne sai ka ce ai ya fi ni sanin wancan ko ba gane wannan zancen ba ne to duk yana cikin wannan ma'anar al-yawma akmaltu lakum dinakum illa wallahi in baka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin fi ka sanin komai ba ka biyo wani na ƙasa da shi to baka yadda da wannan alyawma akmaltu lakum dinakum haka nan baka yadda da maganar a kullu bid'atin dalala da sauran nassoshi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wato tsayawa akan wannan tafarki nasa kuma kar a bi hanyoyi da suka saba masa ba Allah ya sa mun fahimta wato wannan hanyoyin su a cikin mutane ya cuci al'umma matuƙa ya cuci al'umma shi yasa sai ka ga a yanzu mutum yana jin irin wannan zancen ma sai ce ko an yi zafi da yawa ko kuma ya ce an zo da wani sabon abu su ba su ne akan sabo ba wallahi su ne akan sabo amma so ake su bar wannan sabon a zo a haɗu duk a koma tsoho shine al-islamul atiq na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun wani dumi ko ba ku yadda ba ne da kyauta to mana ya ah, wa hada min an azami zulmi wata jihili lillahi wali rasulihi babu jahiltarwa ga Allah da jahiltarwa ga manzan Allah su da da ta kai wani wannan zancen babba ne na malam yawwa duk mutumin da zai ce maka akwai wani guri a cikin addini sai an cike shi sannan addinin ya cika to haƙiƙa ya jahiltar da Allah ya jahiltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi ku babu mai iya shi a duniya babu mutumin da zai iya cewa Allah ne bai tsaya to amma a cikin wannan zamanin namu an samu waɗanda suka lazimci wannan lazimi ko? eh ba akwai wani da yake faɗar cewa suna bin ƙur'ani in inda Allah ya yi kuskure su gyara eh ba ka taɓa ji ba? yana nan a bidiyo ba zan gaya ba daidai shi wannan na ce kai jama'a a ghana eh a ghana yake hausawa an ghana Allah hmm. sauki kuma wannan fa a gurin masu tafiya irin tasa su ne masoya manzan Allah amma ga abin da ya ce wa Allah suna bin ƙur'ani inda Allah ya kuskure suna gyarawa ni ban san wannan zancen ba na jin akwai wani mai hudu da ya taba faɗa ko kirista duk alalatattun mutane da zindiƙai ba na jin akwai wani wanda ya taba fadin wannan zance ƙila dai mutum ya ce shi bai yarda ba ko amma ya bi ya gano inda Allah ya kuskure gyara. tukun ga wannan ita ce babbar musifar bin waɗannan hanyoyi da tsayawa a kansu saboda idan mutum ya tsaya a kansu ya yarda da waɗannan hanyoyin da ɗariƙun musamman na sufayen nan zai ɗauka babu wani addini babu wata gaskiya da za a samu a ko'ina sai an bi waɗannan hanyoyi iltizamin wannan lazimin shi ne ya sanya shi yake ga duk abin da shehunansu suka faɗa shi ne daidai duk abin da ya saba wa maganar shehunansu a cikin alkur'ani to shi yake nufi da kuskuren za su gyara shi kuna ina su ibn arabi a tai hmm? suka ce annabawa eh, Ruwa, wasi'an ko sun kuntata abin da yake yalwatacce don me za su zo su hana mutane bautar gunki ai duk abin da aka wa Allah aka wa? ma'anar su in ka bauta wa gunki to shi gunkin ma Allah ne don haka kawai ka bauta masa saboda su abun su duk abin da kake gani Allah ne babu komai banda Allah wannan fa duk a cikin littattafan musulunci ake karanta su kuna ganewa to waɗannan hanyoyin duka hanyoyin bata ne yawa hanyoyin bata ne ka rabu da su kar ka saurari mai shi ka tsaya ka bi alkur'ani ka bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na gaya maka waɗannan abubuwa duk suna nan ba su bata wani abu in ka ji shi sai ka ji ta kai ce eh, wani ma zai ci malam me yasa kuke gaya mana irin wannan ai so ake ka tsoratan dan kar ka bari wannan abun ya rude ka kuma lokacin da zaka ji wani yana cewa an yi zafi an faɗi kaza ko an musu ƙarya sai ka gane cewa a'a wannan abun fa ba haka yake ba Allah ya kyauta to Allah ta'ala ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'ima ta akan ku al-zahira wal batin ko har lokacin na ka gyara zaman na cika muku ni'ima ta akan ku ni'ima zahira da ni'ima batin wadda kuke gani da wadda ba ku gani yawa akwai ta amma ba ku santa ba sai wata rana kun nutsu in kun rasa ta sai ku tuna ta eh, wannan ba ka littafuwa a cikin jikinka kai kawai yawa tambayi wanda ya rasa idansa ya makance ko ya rasa ido ɗaya ya jiya ya yake ji a lokacin da yake buƙatar biyu in ya makance gaba ɗaya ya ga sai lalube a jikin bango in zai shiga banɗaki a gidansa yara suna zuwa su raka shi masallaci har sun gaji sun tafi sun bar shi yana zaune ya kasa zuwa masallaci a lokacin zai tuna ni'imar abin da ya rasa ka tambayi wanda hannunsa ɗaya ya yanke garin karan wani abu yana iya kama abu daidai wa a lokacin da yatsan nan yana nan amma inda yatsan baya nan ba shi da ɗan da zai taimaka masa tambaye shi me muhimmancin wannan yatsa ka tambayi wanda baya iya cin abinci a asibiti yana kwance akan gadon asibiti sai an sa masa waɗannan wayoyi a kawo abinci wanda suka yi rakiya suna zaune yana ganin su suna ci da bakinsu suna haɗiya shi ko ba zai iya ba ba shi da lafiya ka tambaye shi wacce irin ni'ima ya rasa tambayi gurgu yana ganin mutane suna tafiya sai shi da kamar su nake yanzu ba ni da wannan abin da zan tafiya in je masallaci ko keken da zan hau in taka babu sai lallafe ka tambaye shi irin ni'imar da ya rasa haka haka haka haka in ka tambayi dan adam ni'ima Allah ne kawai ya san ni'imomin da ya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to waɗannan ni'imomi da zahirai da batinai duk Allah ta'ala ya yi mana su da taufiki da ya mana da haƙuri da ya ba mu, da dacewa da ya ba mu, da tausayin da ya mana a cikin harkar kaddara eh a harkar kaddara Allah ta'ala la'alla ya kaddara in ba ka zo nan gun karatun ba wani abu zai same ka da kana can ƙila zai same ka sai ka taho sai abin ya faru baka nan rahama ce wannan ko ba rahama ba ni'ima ce kawai kana zaune a wuri sai ka tashi kai ka yi kana barin wurin sai wata musifa ta faru ni'ima ce ko ba ni'ima ba to wani duka da abin da ka sani da abin da baka sani ba duk suna nan Allah ta'ala yana wato mu muna kallubi a cikinsu su wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda da musulunci ya zama muku addini ai ikhtartuhu wastafaituhu na zaɓe shi na tsatsako zaɓinsa wato a cikin abubuwa da yawa a duba a zaɓo shi ne istifa'i yawwa ikhtartahu shi ne ga wannan ga wannan ga wannan ka ce na zaɓi wannan istifa'i kuma yana nuna wata dukka yawwa kamar ka tura wannan ka tura wannan ko yawwa ka kawar da wannan ka kaɗa ka je can ƙasa ka ɗauko mafi kyau yawwa ka tantance a fayyace yawwa a ƙalailaye eh to wannan shine haka haka addinin musulunci eh wastafaituhu lakum dinan haka kuna da wannan ba kwa buƙatar wani addini da kamar tadaituhu lakum ko kamar kun lahu yawwa kamar yadda na yarda muku da shi ku duba bayan cikawa to ya yarda da wannan addini shi ya yarda da shi yanzu dan Allah addinin da zai zo ko bautar da za ta zo daga baya bayan wannan wanda aka yarda da shi ina kake da yaƙinin cewa shi ma an yarda da shi wanda aka yarda da shi fa an kare cike shi kuma Allah ne yake ya yarda da shi shi kuma Allah ba irin mutum bane an yarda al-yawma an shay'i thumma yukhlifu gadan ko yasqatu alayhi yawma Allah ta'ala ba haka yake ba a yau ya yarda da abu gobe kuma abin shi ya fasa ya yi fushi da shi Allah baya haka duk abin da ya yarda da shi to har abada ya yarda da shi da haka ya yarda da addinin musulunci wanne wanda ya zai wa annabi muhammadu sallallahu alaihi za ka duk wata firka da ta fito bayan wannan zancen khawarijawa ne da shi'ancin nan mu'tazilancin nan da sauransu duk ba sa cikin abin da Allah ta'ala ya yarda da shi ya guba shi kun yarda kuma ku yarda ba har kiyama duk wata hanya da ba ta cikin abin da wannan fa ba zafin kai ba ne wannan inda dai ka yadda da zancen Allah to haka Allah ya faɗa halillahu ta'ala yartabi shay'an ghayra mawjud hada su'al Allah ta'ala zai yadda da wani abu wanda baya nan na'am in ya san zai zo kuma ya san komai shi babu abin da bai sani ba yauwa amma wannan yayi ishara kuma yace a yau don haka almaujudu fi zalika yau yauwa addinin da yake akwai shi a wannan lokacin shine abin da Allah ta'ala ya da shi shine addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gashi nan fil qur'an wasu ayoyin a bayyana kuru wasu kuma suna buƙatar sharhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sharhin nan waɗanda suka fahimci maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙara fahimta hmm? an yi ijtihadi wajen fito da ma'anoni inda aka sassaba an saba akan wasu abubuwan na fiqh halal da haram wannan malamai da su ce laifi bane hmm? sun ijtihadi ne na kokarin gane maganar Allah abu kaza halal ne ko haram yau amma labarai da Allah ya bayar sunan babu istihadi a ciki ko Allah ba zai ce maka yayi kaza sai kuma zai ce a'a ban yi ba ba haka bane an gane yayi kaza to sai da yi domin Allah baya kariya. an banja ba zai zo ya ce ba kai ne zaka zo ka ce zan yi kaza sai ka ce na fasa to kaga amma da kai inda kayan in aka tambaye ka dole za ka ce kayi ko ba ka bane to kuma in ka ba da labari shi labari babu naski a cikinsa ka ce a'a a waiwayo abin kamar fim a ce a fasa a cire a soke ban yi ba ai ba a yin haka ko mu hmm. za a zo a ce a nade muku sallar la'asar ku duk an mai da ita ba ku yi ba ne? ku sake la'asar zai yiwu ba zai yi ba Ai riga an yi ta to duk labari haka yake ba shi sa malamai suke cewa la naskha fil labarai babu naski a cikin su amma hukuncin halal da haram akwai naski Allah ya halatta kaza sai zo ce a yanzu ku daina Allah ya haramta kaza sai sai yanzu ku daina manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha da na hana ku ziyarar kabari yanzu ku je ka gani wannan halal ne da haram yawwa an fanci wannan da ce na? je muje yawwa sai ke cewa ai ikhtartuhu wastafaituhu lakum dinan kamar tabaitukum lahu kamar yadda ne yadda da ku kuɗin kuɗin ku zama nasa ne na wannan addini kun ji wata Allah ya ce kamar yadda ku in na yadda da ku ku zama ku ne ma'abuta wannan addini wannan ma ba wata nuna ba ce babba eh irtadaitukum li hadha ad-din shine abin da malam yake fassarawa na yadda da ku ku ne masu wannan addini hmm. ba karamar falala ba ce ka zama musulmi eh, muna fata Allah ta'ala ya karbi ranmu a musulunci yawa irtadaitukum lahu faqumu bihi shukran li rabbikum ka ku tsaya da wannan addini don godiya ga ubangijinku wahmadu allabi manna alaikum bi afbalil adyan kuma sannan ku yi godiya ku yi yabo ga wanda ya muku baiwa da mafificin addini yawwa ya ba ku mafificin addini wa ashrafiha mafi darajarsu wa akmaliha kuma mafi wato kamalarsa an gane wannan da haka ku gode wa Allah ta hanyar tsayawa a musulunci kar ku bi hanyoyin da za su fidda ku daga musulunci wannan ita ce wasiyar Allah ta'ala a wannan aya Allah ta'ala ya kai wasu ayoyin da suke da alaka da wannan kuma za mu ƙara tattaunawa a kansu amma dai wannan aya ya abin da ma na ya ambata kenan dangane da wannan kuma dai ya wadatu alhamdulillah bayanin ina sa ran ya fita yadda ya kamata yawwa sai ce famani turra ai alja'athu ad ila akli kulli shay'in min al-muharramat sabiqa duk wanda ya kuntata ma'ana tilasti ya tilasta shi larura ta angiza shi kunci ya tura shi ita ce barura ila akli shay'i yawa har ya ci wani abu min al-muharramati sabiqa ne daga cikin abubuwan da aka haramta din can a baya fi qawlihi tun daga inda Allah ta'ala ya ce hurrimat alaykumul maytatu yawa to yace fi makhmasatin ai fi maja'atin wanda ke cikin yunwa wanda ifurra fi makmasati ya samu kunshi larura ta kunta shi fi makmasatin a cikin yunwa ghaira mutajanifin ba mai karkata ai ilin yawa ila ismin zuwa ga zunubi ba bi Allah ya akula hatta ya tsar ta kasancewar kada ya ci sai idan tilas ɗin ce ta kama ashe idan ba tilas ba ce ta kama ya ci to mala ilal ismi an gane ya karkata zuwa ga zunubi ke yawwa a zaira mutu janifin fili, ismin ai ilin ila ismin bi Allah ya akula hatta ya tsar wala ya zida fil akli ala kifayati kuma kada ya kari akan abin da zai ishe shi na wannan wato abin da yake ya abinda aka haramta shi wanda zai ci ne domin larura Allah ta'ala sai ya ce to wanda yayi wannan abu fa inna Allah ghafurur rahim wa aka gafarta a yau wanda ya ne wanda ya ci na larura to shi aka yafe to shi amma gaira mutu janifin da ismi ko shi kaga bai shiga ciki ba to sai shi sai ya tuba mun gane yawwa shi wannan wanda ya ga mushe mutuwa ta ta shi zai mutu in bai ci wannan mushen ba sai ya ɗauka ya ci kaga ya ci haram ko cin haram zahirin da mai laifi ne to Allah ya bada umarni ni'ima ga bayinsa babu buƙatar tuba ko shine wannan fa inna Allah ghafurur rahim ba sai ka tuba ba amma almutajanifi lil ismi ko yawwa ghairu mutsar kuma ba mai kunci wanda ba kunci ko wanda ya samu ga kuncin amma kuma sai karkata zuwa ga zunubi to shi yayi laifi amma sai ya tuba an gane abun yawwa saboda shi ya karkata zuwa ga laifi shi ko wancan baya bukatar tuba ya shiga larura ne ya aikata wannan harin duk wanda larura ta tilasta shi aikata abin da aka hana to ba shi da laifi ya bukatar kuma ma ya ce ya Allah na tuba shine abin da ake nufi fa inna Allah ghafurur rahim kawai an gafarta masa Allah da rahama yake ta sai ce ai ina ne fa inna Allah ghafurur rahim haythu abaha lahu al-akla fi hadhihi hal yadda Allah ta'ala ya wato halatta masa ci a wannan hali wa rahimahu kuma ya ji kansa bima yuqimu bihi binyatuhu bima yuqimu min ghairi naqsin yalhaquhu fi dinihi wato Allah ta'ala ya ji kansa da abinda yuqimu bihi binyatuhu zai zai miƙar masa da jikinsa biniya shine structure dinka ta jikinka Yauwa wato tsarin jikinka da lafiyarka Allah ta'ala ya baka abinda ba za ka mutu ba za ka rayu da shi Yauwa shine ma'ana min ghairi naqsin yalhaquhu fi dinihi ba tare da wata tawaya ta same ka a addininka ba ba za a ce a tun da ka ci wannan mushe sai ka yi kwana arba'in ba a karɓi sallar ka ba kaga wannan naƙasi ne a addininsa ko yawwa. kuma sannan a babu babu cuta da ya ci bai cutu ba yawwa. Eh, Allah ta Allah ya tsare mu lokaci ya kare ko mu ci gaba bai Allah ta'ala ce a aya ta gaba yas'alunaka ma za uhilla lahum to wannan aya tana karantar da wata ni'imar daga cikin ni'imomin Allah ta'ala da suke da alaka da farauta ita kanta yau farauta eh, ya ake yin ta ku duba hudu daga cikin darussan wannan ayoyin Allah ta'ala ne mana magana a kan farauta da kare a koya masa har abin nan kama dabba kada ya kama ya cinye kada ya kama ya kashe ya kama ya matse shi ya ji masa ciwo yadda ba zai iya tafiya ba da za a zo a yanka da makamancin wannan an gane abin mamaki shine a samu mutum ya rika zaton abinda ɗan adam zai shiga aljanna a sababinsa wai kuma a ce Allah bai koya mana ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana gashi ya koya mana har farauta farauta an ce ga yadda za ka yi karen sai ka tura shi da bismillah ko hmm, ya kama don kai in ko don kansa ya kama kaga ya fara ci to nasa ne kaza da duk waɗannan abubuwan shari'a ce aka gaya mana amma kuma a ce yadda za ka yi zikiri salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da duk abubuwan da zaka yi ka bauta wa Allah ka shiga aljanna wai duk a ce annabi bai koya ba sai ana jiran wani ne zai zo ya koya maka ko a mafarki ko wani ne zai je ya haɗu da shi a wani wuri duk wannan har annabi ya mutu bai koya mana ba wannan abin zai nuna maka wannan addinin fa wato babu addini irinsa addinin musulunci yadda Allah ya ce a kammala dinnan yake to wallahi a kammala yake shi sa aka matso da wannan ayar ma ta zama tana jere da wannan don a tuna maka if abubuwa da kake ganin su ba su da muhimmanci a rayuwa idan Allah na tambaye ku anan waye ta zuwa farauta wani ya ce ba mu da yawa shi yana ciko eh, eh in an kace na tambaye ku waye ya taba zuwa farauta sai sai babu hmm amma kaga abubuwan da kaga wannan rayuwa ce ta wasu eh ba kowa da kowa ba amma Allah ya kaftarin dinta a cikin wannan addini to tell you how to do it cewa ga yadda za ku yi kar ku yi zalunci ko shi ita kanta dabbar kar a wahal da ita a ilmantar da ita dabba tana buƙatar ilimi hmm? yanzu a ce maka dabba a koya mata ilimi a mata training hmm? duk wannan shine abin da zamu zo mu karanta yanzu to shine a cikin wannan aya Allah ta'ala ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahu suna tambayar ka me ya halatta gare su ai minan ta'an na daga abinci ka gaya musu abubuwan da suke halal ne tunda an ce ga haram ga haram ga haram sai wani zai tsorata da to tunda dai abubuwan haram din nan ga su a gaya mana kuma abubuwan da za mu ci to za ka fara musu zancen farauta ƙul uhilla lakum at-tayyibat ku ce an halatta muku duk mai tsarki wannan kafin a zo kan farauta duk abubuwa masu tsarki masu daɗi yau shi ne ma'anar at-tayyib at-tayyib shi ne mai tsarkin da ba najis ba sannan wanda fihi fa'ida yana da amfani a jiki fihi lazza kuma babu abin da zai cutar da mutum ko a jikinsa ko a hankalinsa mana ya gaya mana gashi a cikin littafi yau duk abin da in ka ci shi yana da amfani ka ce misali yana da nutritious value ko da zai amfane ka a jikinka ɗaya ke in abinci ne sannan kuma ma'ana zai gina ma jiki akwai amfanin da zai kuma ba da abubuwan da ake so eh, na bangarorin jiki bangaren immunity da bangaren gina jiki ko protein da carbohydrate waye-waye duk da kuka sani zai baka waɗannan abubuwa inda kake buƙatar energy a baka abu na biyu ya zama cewa yana da daɗi yauwa ba mutum ba zai zo haka kawai a ganshi yana cin abin da ba shi da daɗi ba Hmm? zai ɗauko abu da zai cutar da shi kuma ga shi ba shi da daɗi to ba a so sai idan yana sha na idan a matsayin magani yawon magani ne shi dama magani asalin sunansa abu marar daɗi to ba shi ake zance ba yawwa magani dama ba shi da daɗi eh, da kuli da waye da sauransu duk ba su da daɗi to sannan ya zama ba zai cutar da kai ba fi badanika wala fi aqlika ba zai cutar da kai ba a jikinka ba zai cutar da kai a hankalinka ba to wannan shine at-tayyibat an fahimta malam zai zo ga mana wa ma allamtum min al-jawarih ko lokacin yayi na gaba daya ba ko minti daya na minti daya so a'a ai ba matsala bace